Ishaya Sura ashirin Annabci a kan Masar da Kush A shekarar da babban shugaban yaƙin da Sargon sarkin asuriya ya aika, ya zo Ashdod ya kuma faɗa mata, ya kuma ci da yaƙi, a wannan lokaci Ubangiji ya magana ta wurin Ishaya ɗan Amur ya ce masa, Tuɓe tsummokin da kake saye da su, da kuma takalman da ka sa ƙafafu. ya koyi haka, yana yawo tsirara kuma ba takalma a ƙafa. Sa'an nan Ubangiji ya ce, Kamar dai yadda na isha ya ta yawo tsirara kuma ba takalmi a ƙafa shekara uku, a matsayin alama da shaida a kan Masar da Kush, haka sarkin Assuriya zai kwashe kamammun Masarawa da Kushawa tsirara kuma ba takalma a ƙafa, yaro da babba, asirinsu a tsaraice, don a kunyata Masar, waɗanda suka dogara ga Kush suka yi taƙama da Masar za su ji tsoro su kuma sha kunya, a wannan rana mutane da suke zama a bakin teku za su ce, Dubi abin da ya faru da waɗanda suka dogara a kai, waɗanda muka gudu muka je don neman taimako da ceto daga sarkin asuriya, yaya za mu tsira?’